Eh wato kimanin kwanaki goma sha biyu ko kuma ta sati biyu a takaice aka samu rubutaccen takarda ta barazana da 'yan makarantar secondary school na mata da ake da ke garin malala a karamar hukumar duku kan cewar sun boko haram za su kawo hari wannan makaranta. Ita wannan makaranta tana wani makarantar tana karamar hukumar duku ne ita kuma karamar hukumar duku a makwabta ne da jihar yobe shi ne a lokacin da yake wannan barazana ta iso ga makarantar to sai ya zamanto aka kwashe yaran makarantar a cikin dare ma aka mai da su gidajensu. Wannan makarantar ita kadai ce aka ba da sanarwar rufewa a jihar Gombe ko da wasu? Yawa, to ba da lokacin da aka rufe wannan makaranta sun zamanto gwamnati kuma da ta lura cewa to ai ba za su iya sanin yin abin zai kai ba. To shi ne yanzu magana da nake da kai wajen kwana goma kenan eh, rufe makarantu duka na gwamnati a jihar Gombe wanda kuma su kansu ma na zaman kansu su ma sun soma aiwatar da rufe wannan makarantu. An ba da wasu alamomin da ke nuna rufewar ta wucin gadi ce ko an yanke wa'adin zaman su a rufe? Eto eh yanzu ita gwamnati ba ta fito karar ta ce da lokacin da yake za a dawo ba. Sai dai sun sa yara duk suka yi su na wato watanni uku da ake na zaman karatu kafin a yi wato rufe makarantar. To a halin yanzu su gwamnati da su ce da lokacin da yake za yara za su koma ba. zuriyarsa duniya